muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a kan tafsirin sura ta goma sha takwas a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato sura tulkiya, sura kogon dutse wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'o abi obai da tabnil jarwa babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass bi a da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana a kan aya ta casa'in da hudu ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin wasu halittu wanda a alaihi salatu wassalam ya je ya same su mun yi bayani a jiya cewa sun masa ƙorafin cewa da ya ajuju da ma'ajuju za su yi ɓanna a cikin ƙasa shin ko mu sa maka lada ko tallafi ko mu agaje ka da wani kuɗi wanda za ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da shi ka sanya katanga shamaki tsakaninmu da waɗannan halitta to muna cikin bayanin su a sai lokaci ya riske mu a jiya akwai hadisin da ba mu kammala shi ba game da abin da ya shafi sifofin ya juju da ma'ajuj wanda insha Allahu yanzu muna son mu kammala shi Allah ya so yadda amma daga cikin abin da muka faɗa musulunci baya son banna bai son mabannata bai kuma yadda da banna ba saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake shi ta ko ina ya zo ne yayi yi umarni da kyakkyawa ya kwaba akan hani da mummuna الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف wa yanhahum anil munkar ya zo ya yi umarni da kyakkyawa ya zo kuma ya hani da mummuna a wani wurin kuma aka ce ma da shi khudil af wa mur bil urf wa anil jahilin kai riko da afwa rangwame da jin kai da tausayi sannan kai umarni da kyakkyawa sannan kuma kai hani da mummuna Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa akwai mutanen da ya tsine ma albarka a cikin banu isra'ila mai yasa saboda ba su umarni da kyakkyawa ba su hani da mummuna lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ana lisani Yahuda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ba su hani da mummuna ba su umarni da kyakkyawa sannan kar ku manta duk irin al'umma da kuka ga lalacewa da talatsebiya ya yi yawa a cikinsu to suna da sima alama irin ta munafikai da nasin al'ur'an wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum munafikai maza da munafikai mata sashinsu maso masoya sashi ne da'iman su suna umarni ne da mummuna suna hani da kyakkyawa sannan kuma suna hana addini taimako to kaga ashe kenan al'ummar da aka ce al'umma ce ta siyayyen tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bai kamata a ce a same su da banna ba amma kuma in kaga banna ta yi yawa kamar da Qur'ani ke faɗa zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu banna ta bayyana a cikin doran ƙasa ta bayyana kuma a cikin teku sakamakon abin da hannuwan mutane suke aikatawa me yasa zamu zama bayan Allah subhanahu wata'ala ya yabi annabi ta ko'ina ya tsarkake shi ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kana kan gwadari kana kan halayya ɗabi'a babba kuma shi da kanshi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq ni na zo ne in cika kyawawan halayya a don haka ya ajuju da ma'ajuju za su yi banna a cikin ƙasa muna so mu nemi taimakon Allah da kai ka sanya shamaki ka darko katanga tsakani tsakaninmu da kai ko kuma tsakaninmu da waɗannan mutane to sai hadisin da za mu tashi a kansa a yau wanda imamu ahmad ya rawaito rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yuftahu ya'juju wa ma'juju ala nas za a buɗe wannan katanga ta ya'juju da ma'juju za a buɗe wa mutane su ka san misali kama a ce za ko ka ne waɗanda suke jin yunwa sai aka ɗauki mutum misali aka jefa cikinsu ya kake ganin za a yi za su yi watanda da shi ne to haka ya juju da ma juju za a buɗe wa al'umma su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan aka sako su kama qala Allahu azza wa jal kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya ce hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli adabin yansilun za su kwararo ta kowane lungu ta kowane sako za su shigo fa yaghshawna al-ard annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai su lulluba ƙasa gaba daya ba masaka tsinke su ne a duk inda kaje zaka same su wayan hazul muslimuna anhum ila madainihim sai musulmai sai su janye jikinsu daga yajuju da majuju dan su ba mutanen kirki bane ba musulmai ba ne mabannata ne su musulmai sai su janye jikinsu daga jikin yajuju da majuj sai su koma garurukansu wa usunihim da kuma ainihin shingayensu wa mawashi ilaihim mawashiyahum sai su haɗa ainihin dabbobin mutane duk dabbar da suka samu to za su zo su yashe da yadda ka san yaran nan da suke zuwa su shigo cikin gari ko cikin anguwa wai su 'yan shara duk mutumin da kaga bannansa ta yi yawa to yana da jiɗi da ya juju da majuju saboda su maɓannata ne kuma za su zo su yi ɓanna ne bayan dajjal ya zo ya yi nashi dajjal Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wani irin ƙarfi da mulki yana wani aiki wanda yake hankalinka ba zai kama ba zai ce da sama ta yi ruwa za ta yi ruwa zai ce da ƙasa ta fidda kayan nauyinta za ta fitar zai kira mutane guda biyu ya ce da wannan faɗi ka mutu ya faɗi ya mutu ya ce kai ka tafi sai ya ce wa mutane shi Allah ne ba kun ga ina rayawa ina kashewa ba to shi sa a wannan lokacin ba ma a bukata ko ba a buri ko ba a fatan mutum ya cimma wannan wurin amma ka ga mu halin da muke muka tsinci kanmu a yau saboda tsananin san duniya idan da wani mutum za a yi offering a ce da shi to za a kai ka lokacin da sai ce ma Allah yana da bukata saboda tsananin san duniya ai yadda za ka gane san duniya na buga misalai da dama nake cewa kamar kai ne misali ka zo kana alola za ka yi sallah saboda tsananin san kuɗi fitinannen san kuɗi na ba gaira ba dalili yanzu kano a biki shekaran jiya wani mutum Allah subhanahu ta'ala ya bashi haihuwa sai ya shigo daki, sai ya ce wa matan kai wallahi dakin da sauro saboda yaron nan ki je ki sayo mana maganin sauro ko da ta fita sai ya ɗauki yaron a ya riga ya yi haɗaka da wata mata sun yi yarda cewa zai sayar da jariri ya sayar da shi to wani irin son kuɗi ne wannan mutane suke a kashe mutum saboda kuɗi a yi bambaɗanci saboda kuɗi a yi tumasanci saboda kuɗi wani irin ramari ne wani kuma a haka ka koma ka zagi shugaba shi da zai ja kayan salin alin tun da shi bai wani tumasanci bai bambaɗanci salin alin zai ja kayan kuma ka koma kana zagi shi na buga misali nake ce muku kai ne yadda za ka gane son ka da Allah ya kai ko ko bai kai ba kana zaune kana alola ana shirin sallan azhar ko la'asa, ko magariba ko ɗaya daga cikin salloli sai wani ya kira ka ya ce da kai wani eh, kana ina ne wallahi ina masallaci ne na ok sallah za ka yi ce eh, ina ma fara da to kenan ba matsala menene a a dama miliyan ɗaya ne nake son baka to amma tun da sallah za ka yi ba matsala ka yi. za ka tsaya kai sallan koko kenan haka fa muke jama'a sannan na sake buga misali yanzu nan mun cika masallaci ba muna cikewa alhamdulillah Allah ka anshi ayyukanmu sai a ce misali Allah subhanahu wata'ala ya aiko mana mala'ika a suran bil adama yanzu ce salamu alaikum jama'a Allah subhanahu wata'ala yana karanta muku sallama yana kuma maraba da wannan aiki da kuke amma ya ce dukkanin nan gaba ɗayan aljanna ne amma da sharaɗin daga nan sai dai a kai ka ma daga kaso casa'in da biyar ba mu shirya ba ko haka bane kaso mu casa'in da biyar sai mun kawo uzuri to ya Allah da dai kaza da ba mu shirya ba to za ka gane cewa muna da rauni wurin son mu ga Allah we just pretend kawai muna cewa muna son Allah ne amma deeply wani abu ne daban ha yanzu misali ai na tambayi kuran da muka fara tafiye, wai mutanen nan da suke cika masallacin nan da mala'iku na shiga cikinmu ne da aljanu ko ko mu ne ɗin, in mu ne zalla ina muke da can kafin azumi to muna da bukatar mu gyara fa mu daina yaudaran kanmu jama'a dan wannan wani abu ne mai kama da muna yaudaran kanmu kawai kuma duk abin da sai ka yi shi babu makawa ba gudun shi za ka yi ba ɗamara za ka yi ka tunkare shi yanzu mutuwa misali ba wanda ba zai mutu ba to gudunta ba shi ba ne magance matsala a'a ka jajirce ka nemi gamawa lafiya shi ne magance matsala tun da ka san ɗin sai ka mutu amma wai guje-guje ka ce kai baka son maganar mutuwa kaza kaza da sauransu akwai wani ɗalibin mu muna karatun asuba lokacin sai yake gaya mani mun yi bayani akan wasiyya ya kamata kowa ya yi wasiyya ya ajiye abin da yake so a yi masa a yi masa sai ya tara iyalinsa ya kira ya'ya ya ce to shi ya je wani karatu yanzu yana so ya yi abin a aikace ya ce duran da Allah subhanahu ta'ala ya sa ya rasu to malam wani in yana nan shi zai mai sallah amma idan ya zama na malam wane ɗin da ya yi nominatin bai na malam wane ya yi masa sallah an aka rasa su ya ce to wane cikin 'ya'yansa tun da ya san karatu shi ya yi masa sallah sai ta ce a ah, me bai kake gaya mana wannan magana ana zaune lafiya baka da lafiya ne kake wani wasiya ni ba ban san irin wannan abin ba ya za ka ɗaga mana hankali hankalin muna kwance muna fahimta cikin mu na sha bayani waye yake da likafani yanzu a gidan shi aje ka duba daga ka ci ah, to wai na menene zaka damu kanka da hawan jini kada kana kallon likafani yana kallon ka lafiyan ka kalau kai ba ciwon kai ba ba ciwon ciki ba me yasa zaka damu kanka to su duk sahabbai suna zama cikin shiri don haka duk mutumin da ka ga bannar shi ta yi yawa yana da jibi da ya juju da ma juju saboda su maɓannata ne a doron ƙasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa yashrabuna miyah al-ard za su zo su shanye ruwan ƙasa gaba ɗaya duk wani ruwa da ka sani za su shanye shi sannan sai yake cewa hatta inna ba'dahu kai har ya zamana za a samu daga wasu daga cikin su la yamurruna bin nahr za su wuce da rafi fa na ma'ahu sai su shanya ruwan shi gaba ɗaya. duk rafin da suka cimma za a shiga wani irin fari da fako da rashin ruwa saboda duk gaba ɗaya sun bi sun shanya ruwan duniya gaba ɗaya hatta ya turkuhu ya bisa har dai su bashi ya zama ya bushe kandagas babu ruwan a wurin hatta inna man ba'dahum la yamurru bi dhalika an-nahr fa yaqul har sai wasu daga cikinsu su ya juju ɗin za su biyo baya idan suka biyo sun san a wannan wurin akwai rafi fa ya ƙulu sai ya ce laƙad kana hahuna ma'un marra ai da wannan wurin akwai ruwa a wani karo ina yake ina ruwan hatta idza lam yabqa nasi ahad har sai sun nemi wani mutum cikin mutane sun rasa ba wani mutum da zai saura wanda ya iya guduwa ya gudu wanda suka kashe sun kashe sun cinye namansa yanzu kaman kaga irin abin da wasu daga cikin 'yan boko haram da suke da iswap da lafurawa da isis ai kaga in kun taba gani akwai sanda suka harba wasu mutane suka sa suna ƙafe su suna yankan jikinsu suna ci ba ku taba gani kilin ba ko bayan sun harbe suka sa shi a wuta yadda kasan ana gasa saniya ko a gasa rago sai su yanki nan sai ya ci ana ɗaukansa ya yanki can jikin mutum ba to wannan mai ya bambanta shi da ya juju da majuju a don haka sai in ya zamana cewa babu kowa wanda ke waje illa aka da ila has sai dai wanda aka samu aka ɗauke shi zuwa cikin shinge au madina ko ya shige cikin gari ya gudu kawana qailuhum sai ɗaya daga cikinsu ya bugi ƙirji. cikin ya ajuju ɗin da ma sai ya ce haula'i ahalul ar waɗannan su ne ma'abuta ƙasa <coughs> wato 'yan ƙasa ƙarfarar na minhum mun ƙarƙare da su <coughs> mun gama tun da yanzu babu wanda ya saura baƙi a ahalus sama yanzu ma ta sama suka rage mun gama da mutanen ƙasa yanzu ‘yan sama suka rage ƙala rawi ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce sun ma ya huzu a haduhun harfata sai ɗaya daga cikinsu sai ya jijjiga mashinsa sun ma rumi bihi ila sama sai ya jifa da shi zuwa sama wa ilaihi mu mukhaddabatan dama sai mashin ya dawo cike da jini me ya harba mai ya samu haka hadisi ya zo sai ya dawo masa da jini lil bala'i wal fitna saboda tsananin bala'i da fitina ta irin waɗannan mutane wa bainama hum ala zalik a lokacin da suke cikin wannan suna gani sun gagara sun buwaya sun fi kowa بعث الله alaihim dudan في اعناقهم Allah subhanahu wata'ala sai ya aiko musu wasu irin tsutsotsi a cikin wuyoyinsu kan nagab ƙananan tsutsotsi haka wuyoyinsu kawai suke ci fa yakhruju fi anaqihim sai tsutsotsin su dinga fitowa ta cikin wuyansu naman wuya kawai suke ci fa yusbihuna mauta sai su wayi gari gaba ɗaya sun mutu gaba ɗaya idan suka mutu la yusma'u lahum his ba a jin motsin ko ɗaya daga cikinsu kowa ya mutu Allah subhanahu ta'ala ya ƙarar da su kenan abinda nake so mu fahimta kafin mu ɗaura duk wannan abu da kake gani ana ta yinsa ana ta yi yana da wa'adi a ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ai saboda misali yanzu kaga lakurawa boko haram eswa isis su ne za mu ɗauka ya ajuju da ma'ajuju yanzu ya juju ai kaga sun fasa mutane ko a cikin karatunan da muke yi sun kori kowa amma wa ya sauka musu da ajali to haka in Allah ya so ya yadda mutanen nan haka za su ƙare a lalace duk wannan fitina da kake gani Allah da tana da iyaka kuma duk wanda suke bayanta yadda suka tarwatsa mutane Allah ka tarwatsa gidajensu da iyalansu saboda ba wani abu da za ku fahimta sai dai mu koma ga Allah duk sanda za ku sha ruwa ku da kuke gabana da waɗanda suke saurare duk sanda za ka sha ruwa addu'an da za ka yi kenan duk mutumin da yake da hannu wurin raba mutane da ma'allinsu su koma bayan gari wai suna gudun hijira ya Allah ka raba shi da ƴaƴan shi su ma su zama ƴan gudun hijira saboda fitina ta wuce duk inda kake tunaninsa idan ana cikin wannan fa yaqulul sai musulmai su ce wanda suka koma suka rakube ala rajulun yashri nafsa shin wai ba wani mutum daga cikin mu wanda zai sai da kansa don neman yardan Allah subhanahu ala rajulun yashri lana nafsa ba wani mutum daga cikin mu wanda zai ba da rayuwarsa domin neman aljanna fayanzuru ma fa'ala hadha al'adu ya fita ya ga wannan maƙiyin ko waɗannan maƙiyan me suka yi Tun da nan muna rakuɓe mun zauna mun yi shiru amma kuma su ɗin ba mu yi motsin to bai kamata mu ci gaba da zama a haka ba to su dama al'umma haka ya kamata su zamo bai kamata a ce al'umma suna zaune kara zube ba wasunku da su a nan mun karanto a cikin wani littafi suwar min ayatis sahaba radiyallahu anhu a lokacin da aka zo ana fada da farisawa sai suka je suka ja danga a cikin wata gona ana kiranta habiqatul maut sun kulle kofar su suna ciki sai suka dinga ciccilo kanafuna da wuta sai su je wa musulmai musulmai suna waje duk wanda karfan ya shiga cikin jikinsa to sai an yi da gaske za a iya bambare wannan karfa cikin jikinsa musulmai ana cikin wannan abu sai suka ce jama'a wai mutanen nan ba wanda za a samu ya ji ya tsallaka katangan nan ya faɗa. sai bara ibn malik dan uwan anas ɗan malik radiyallahu anhuma ya ce to ni na ba da rayuwata saboda sun kulle kofan suna cin loma musulmai wuta ya ce ku ɗauke ni da sunan Allah ku jefa ni ta saman katanga ni zan yi ƙoƙari target ɗina buɗe wannan ƙofa da suka kulle in Allah ta'ala ya sa na buɗe falillahi alham in kuma na yi shahada sai ku sake neman wani mutum a bayana yanzu da Allah malam mu a halin da muke ciki a yau kana ga akwai wanda zai iya wannan misali a ce makiya ne suna waje nan dukkan ku al'umma ce guda ɗaya sai a ce daga waje za a turo ka a turo ka cikin suna kuma kai ka san kowannen su a shirye yake da makami wa zai iya wannan aiki to yadda al'amari yake malam sai wani ya yi bearing pains ya ɗauki raɗaɗi sannan wani zai huta in kowa ya ce wai daɗi yake so wai kowa zai ji daɗi ya huta to duk gaba ɗaya za a yi haihuwar guzuma ne da ƴaƴayen da da iyayen kowa cikin wahala zai Shi shine halin da muke kiyaye yanzu a wani ƙauye a Kebbi wai Otonu waɗannan mutanen suka zo suka ce wai in za a yi duk malamin da zai tafsiri wai sai an ba su harajin naira miliyan ɗari kuma a kai mahakimai da dagatai a wurin su za su ansa halin da ake ciki kenan ba banda halin da suka kai ana sallah ana sallah suka zo ana sallan asham ina garin laraba ne suka zo suka kashe mutum biyar ana sallah asham to kaga ba su da raba ba su da maraba da ya juju da ma juju abin ya wuce tunaninka ya wuce duk iya irin yadda kake zartansa ya wuce gwamnati hands down ta kasa abin da ya dame su kawai 2027 hmm. yanzu shugaban efcc da yake ta ihu in bai kama wannan ba shi bai haihu ba in bai kama wannan ba zai yi resigning aka dinga kullu kuciya mutumin da yake ihun ya kama aka sake shi yanzu an sa shi cikin finance committee na wata jam'iyya su ne za su tara kudin campaign to ka gaya min wai is he serious za ka ce min wai talaka ake ma ake ma aiki kun mai da abu kawai drama ya zo ana ta kullu kuciya an yi can an yi nan to an kama shi dan an sake shi an ma ce ya tafi haji ya je yashin ke bayan ma ga haji yanzu yana ɗaya daga cikin membobin da za su tara ma jam'iyya kuɗin campaign na 2027 ka ce min wai talaka ake ma wani sakare sauna shi kuma da ƙiƙi dabba na ji shi yana magana wai how he wish he was a governor during Tinubu's tenure ya so a ce shi gwamna na wasu wai saboda kuɗaɗen da ake bada kaga ba ta daga yake ba yake to za mu kai ƙarshen wannan hadisi sai mu gaya muku duk abin da ya zo ya gagari al'umma to Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi yake shiga ya saukar da taimako. In Allah ya da taimako na tafi mala. sha Allah, muna dai kawai sauri ne. Hmm. Amma duk wanda ya bi tarihi ya san shi malam ba alkawarin Allah ba ne subhanahu wa ta'ala ya bar irin wannan abu da ake na cin kashi. ya ɗaure ya miƙe ba tare da ya saukar da taimako ba bai Allah bai haka subhanahu ta'ala mutane suna azumi wani ma bai san inda za shi ba yanzu ko shekaran jiya bom ya tashi a gusau bayan bom din ya tashi ya tashi da wata motar siminti yau sai ɗazu aka buɗe hanya domin an yi deploying anti-bomb squad su zo su duba don abin da suke suna ta daddasa bama bamai a hanya a zo a duba a ga shin akwai bama man koko ba, halin fa da ake ciki kenan an yi maganar zaɓe kun ce wai wai saboda network to shi turji da yake sending message daga sambisa ina ya samu network ana fahimta ya bidiyo ya turo har ma lalacewa ta kai ga there was a time da aka tura mu wani clip wai ana conference call da wani ɗan ta'adda yana yana faɗin view ɗin shi yana kaza shi a ina ya samu coverage a ina ya samu network to babban al'amari jama'a mu gyara matukar mun gyara in Allah ya so ya yadda za mu samu taimakon Allah kuma ta'ala amma gwamnati ta gaza kuma ba mu san alƙibla da take tunkara ba ba wani focus ba ta da alƙibla ba mu san da za ta ba kuma abin nan ya ci gaba a haka in ya ci gaba a haka to ina tabbatar muku Allah kaɗai san me zai faru mu koma kan karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai wannan mutum ya fita idan ya fita kala fa tajarradu minhum eh, sai wani mutum ya fito daga cikin su idan ya fito muhasiban li nafsi yana tsammanin samun lada zai sacrifice kansa dama rayuwa haka take in ni na ce sai na ji daɗi kai ma sai ka ji daɗi shi ma sai ya ji daɗi to duka haka za mu mutu a lalace amma dole wani sai ya zama zakaran gwanin dafi shi ya sacrificing kansa for others to rest amma ba haka ba baya da za a miƙe da ya fito ya duba tsadi wasanaha ala annahu maqtu ya riga ya sallama kan a tunaninsa za a kashe shi fayanzilu sai ya sakko daga kan wannan shingen nasa fa yajiduhum mauta sai ya samu ya juju da majuju gaba ɗaya sun mutu a mace a kwakwace sai ya ce fayunadi sai ya kira ba'dhum ala ba'd sashin su akan sashi saboda tsananin yawansu. sun yi wani irin mutuwa ne wanda yake mai tsananin yawa wannan na kan wannan wannan na kan wannan bayunani sai ya kira sai ce ya ma'asharar musulmin ya ku taron musulmai ala ku saurara abshiru ku yi bushara fa inna allaha qad kafakum aduwwakum Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya isan maku da maƙiyanku gaba ɗaya. ya kalkare su fa ya yakhrujuna min madainihim wa qusunihim sai su fito daga cikin gidajensu da kuma ainihin shingayen nan nasu wa yusarriquna mawashiyahum sai su saki ainihin dabbobinsu saboda dama sun tarkata dabbobin yadda kaga waɗannan suna yi su ƙona gari su ƙona dabbobi su kona mutane su lalata da mata to sai su saki dabbobin nan nasu fama yakunu laha ra'yun illa lu'umuhum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dabbobin nan babu abin da za su ci na tsuro na ƙasa sai naman ya juju da ma juju saboda komai sun riga sun ƙarar da shi fatashkaru anhum ahsana ma shakirat ala shay'in min an-nabati asabat qas sai wannan abinci ya sanya su ainihin kumari da mai da girma fiye da duk wata irin ainihin ciyawa da dabbobin nan suka ci saboda tsananin abin da suke ci na naman ya juju da ma juju. in ka koma cikin wata riwaya imam zahir da shi da shurai bin ubay radiyallahu anhuma suna cewa inna ajuja wa ma'juja thalathatu asnaf da ya juju da ma majuju nau'uka ne guda uku sinfum tuluhum ka tulil urs akwai wasu wato tsawonsu yadda ka san tsawon shinkafa yan gajajjeru yan guntaye wa wani bangaren kuma tunuhum wa sawa da tsawonsu da faɗinsu abu ne guda ɗaya. wa nau'i na ya su shu a aduhun uduna ɗaya daga cikinsu zai shimfiɗa kunnensa wa yaltahifu bi ukra sai yayi bargoye mayafi da ɗayan kunnan fa tughatti sa'ira jasadi sai ta rufe dukkanin jikinsa gaba ɗaya haka nau'o'insu yake guda uku idan ka koma kamar da muka yi karatu a jiya ya ce suka ce fa hal ji'alu rake kharjan ala an nawa, bainana wa bainahum sadda da khalilu da sibawai suka ce asut bi shi ne suna in ka ce asut suna ne amma as shine masdar kamar da muka yi bayani as-suddu ma kana min fi'lillah la'ajiya in an ce bitam shine aikin da arsata yayi amma as aikin da mutum yayi imamul kisai rahimahullah yace da fatha da zamma lugha ce mabambanta amma kuma ma'anan su guda ɗaya za ka kace as ko kace as-suddu dun ma'anan shi kariya abu ubaida da abu Amr wani ala rahmatullahi alai suka ce duk abin da aiki ne na Allah ta'ala shine sut abin da kuma mutum yayi ana kiran shi sad imamu hamza da kisa'i su ne suke karantawa sudda a ƙarƙashin wannan aya malamai suka ce ya zama dole ayan nan tana nunawa akan dole a samu gidan kaso shine kamar sale da kuma prison misali me yasa saboda mabannata in suka yi ɓanna duk wanda aka kama a mai duk wanda ya cuci wani a mashi kaza suka ce bisa ga ayan nan tun da gashi su ma sun nemi tsarin Allah a tsare su daga waɗannan mutane daga su sai ruwa a basu da ruwa su ta ainihin hayaniyansu da ruwa amma kar a bari su shigo cikin mutane dole ne ga gwamnati a samu gidan kaso dole ne a samu gidan tsaro duk wanda ya ba daidai ba a tura shi wannan wuri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 قال ما مكني فيه ربي خير bai بقوة عجعل بينكم وبينهم رجمة قال sai zulkarnain ya ci. Mamaken makkanni fihi rabbi khair abinda Allah subhanahu wata'ala ya bani na ƙarfi da iko da sanin garuruka da yawace yawace da ziyarce ziyarce khairun ya fi alkhairi akan abinda za ku dan bani domin ai kun san ayar da ta gabata sun ce ko mu maka taro taro mu tara maka wani abu ka zo ka gina mana katanga sai ce a ba kuɗi za ku bani ba yanzu abin da nake so abin da Allah subhanahu wata'ala ya kai ni ya bani ya yi ni don shi da matsayi ya fi abin da kuke yunkurin ku bani amma bari ba ku aiki guda ɗaya Ba nuni bi kowa ku taimaka mani da ƙarfi ma'ana ku zo ku tattaru mai aiki aj'al zan sanya bainakum tsakaninsu wa bainahum da su rajman katanga zan sanya shamaki da tsauni tsakaninku da su ta yadda yake ba za su iya isowa zuwa gare ku ba da wannan aya malamai suke cewa akwai mahimmancin haɗaka wurin yin aiki saboda duk mutumin da ya ware yake zai zama independent shi kaɗai to in most cases za ka samu al'amuran shi bai tafiya daidai saboda masu iya magana suna cewa almar'u bi mufradihi da'if idan mutum ya zama shi kadai yakan zama yana da rauni amma bi ikhwanihi qawi in ya hadu da ƴan uwansa yakan zama mutum ne mai ƙarfi shi yasa kaga ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya da'iman idan kerkeci ko kuma dila ko kura ko zaki yazo yana son ya farauci dabba yakan bi wacce ta ware ce ita kaɗai sai ya fokusin ya tafinta sai ya kama amma in tana cikin garki sai ya rasa wacce zai bi saboda da ya ta sama wanda sai wu su fashe gaba ɗaya sai ya rasa wacce zai bi amma wacce ta ware ta ƙi shiga cikin mutane to yakan tasa ta a gaba sai ya cimma burinsa to wannan shine matsalar da muke ciki mu a yau musulmai hmm. ba mu da hange ba mu da sanin ya kamata ba mu da tattali ba mu da lura ba mu da yin abin da ya dace kullum za ka same mu sai ranar tafiya muke fafe gora shi yasa muke shan ruwan mu da ɗaci. amma ba haka ba in muna da hange ka duba abin da yake faruwa mana yanzu ran laraba da ta wuce a adamawa a wani karaman hukuma wato madagan waɗannan joint attack da iswap da lakurawa suka haɗu suka je suka kai wani massive attack sai da suka kashe mutum ashirin da bakwai an ce akwai kawun shi gwamna mafin ciki. to har me yasa a arewa abin ke faruwa me yasa me yasa kuma duk sarakunan nan sun ja bakin su sun shiru ba mai magana malamai suna nasu kokarin amma na tabbatar muku yadda na faɗa da za a haɗu fim uku da malamai da sarakuna da 'yan siyasa gwamnoni mu ce mu tunubu enough is enough mun baka wata biyu in wannan abu bai tsaya ba ba mu ba ka ba ka ba mu zaɓe count us out ba za mu zaɓen ba in Allah da sai an kawo ƙarshen abin nan yanzu ta yaya za a yi a ondo the same wednesday aka je aka yi kidnapping aka yi abducting wasu mutane suna coci su mutum shida a wani karamar hukuma wai su ne ko menene owo local government aka je aka mutane to har yaushe wannan abu zai ta ci gaba da tafiya kullum ka samu labarai za ka yace akalla an kashe mutum kaza akalla an kama mutane kaza ba wanda zai iya magana saboda yana tsoron ko dai kujerarsa ko kuma abin da yake samu mm. ya sallama mutanensa kawai ya dace ya je a ci addu'a A da sallar ya yi addu'a kuma addu'a gaskiya ce amma ya fita fagen fama ya ja yaƙi ya ja tawaga to wai don ka koma ka ce kawai wai ta zuba addu'a ba wani amount of effort da za a yi wannan abu ba zai kare ba ba zai kare ba me yasa arewa kullum ka bude yanzu abin kuma ya shiga bauchi kuma hmm. da ana tunanin yaya ne abin yana ta rotating yana kewayawa ya zo ya shiga kano daga kano ya fita ya kai kwara daga nan naija yanzu kuma bauchi to anya kana ga abin nan bai da alaka da siyasa tun da shi ya ce da shi da tafiyar shi mutu karaba anya ba shi ne dalilin da yasa ake masa takurkuli ba to ni yadda na faɗa muna kan gaba kuma muna cikin mausim wani dausayi na addu'a kai malam halin da ake ciki kai bukatar kama ka jingine yanzu ka tunkari wannan saboda mu da kuke ganin mu duk yadda za a gaya maka bayanin ba za ka fahimce shi ba malam mutanen Sokoto, Zamfara, Kebbi su ne za su iya gaya maka bayanin amma kai ba za ka fahimce shi ba. Idan aka ce maka yamma ta yi kamar yanzu, daji suke komawa, su haye saman dutse da bishiyoyi su kwanta, su kwana. Sai gari ya waye su dawo cikin gari, haka fa suke rayuwa da yawansu. To kuma kawai sai ka ce a'a ja shi a shiru kawai. duk wanda ya magana sai a intimidating nan shi ko a kama shi kawai a takaita mutane a yi fa maganar shiru bai tashi ba hmm. dole za ba ma magana ba za mu ta musu jafa'i duk wanda yake da hannu cikin wannan al'amari na tarwatsa mutane Allah ka tarwatsa shi ka tarwatsa iyalin shi magana shiru ba ta tashi ba duk wanda yake da abin da zai yi akan wannan abu ya ya yi Allah karka raya shi lafiya karka sa ya wanye lafiya karka sa ya kare lafiya yaran da zamu dinga musu kenan kawai saboda abin ya wuce tunaninka an jefa mutane cikin fitina an jefa su cikin talauci an mai da mu kamar raƙuma da akala kawai so ake duk inda aka ja mu bi saboda baka da option haka ake rayuwa haka ake mulki mu koma kan karatu malam yake cewa a cikin wannan aya akwai dalili na cewa dole a samu ainihin gidan kaso sannan in ka koma cikin qira'at ibnu kasir yana karantawa ma makkanani da nunun guda biyu maimakon ma makkanni da nunun daya yana ce ma makkanani duk kusan abu ne guda daya an shigar da nunun cikin nunun malamai suka ce arrajmu shine akbaru min as wato ita ma katanga ce amma ta fi saddu girma sannan arragmu wato yana iya ɗaukan ainihin eh, tufafi wanda yake ya lalace wanda aka ɗinka shi aka gyara aka gyara akan ce saubun marto wanda yake an gyara shi an gyara saboda ainihin ya ga da yayi wani mai iya magana yana ce halqadar shu'ara'u min mutaraddan shine mardum rajma amma al arabta dara ba'da tawahhumi wato arradmu katanga wacce ke tafi saddu girma ibnu jarir ya kawo da sanadi amma mursalini daga qatada radiyallahu an qala yace zukira lana imam qatada yace an ambato mana anna rajulan wani mutum qala yace ya nabiyallah ya kai annabin allah qad ra'aytu sadda ya'juj wa ma'juj wannan katangan ta ya'juj da ma'juj na ganta sai da naje har wurin na gani qala annabi sai yace da shi alaihi salatu wasalam in atli ka wato ka sifanta mani yaya take qala sai ce na ganta ne kalbord kamar riga ce a baya almuhabbar wacce aka yi wa saƙa saƙa tariqatun sauda wata hanyar zaka ga baka ce wa Fariqatun hamra wata hanyar kuma zaka ganta jaci qala sai annabi yace alaihi salatu wasalam qad ra'aytahu haqiqa kaga wannan ainihin katanga yadda ka siffanta ta haka take sannan ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirin sa rahimahullah yana cewa akwai khalifa al-wasiq rahimahullah ya tashi wasu mutane yace wannan katangan ta ya juju da ma juju ya ba su guziri yace ina son ku je ku dangana ku gano mani ya take sannan ku zo mani da labari suka fita su sauka wannan gari wannan sarki ya sauke su su sauka wannan gari sai da suka shekara biyu suna tafiya sun je kuma sun gani suka dawo mashi da labarin ga irin yadda take ga yadda suka ganta ga yadda ta zamo ƙarƙashin wannan aya malamai suka ce akwai halayya guda hudu wanda ya zama dole a same su da shugaba duk shugaban da bai da waɗannan halayyan bai cancanta ya zama shugaba ba in kuma yana kan karaga to ya zama haramun ne mutane su sake zaɓansa. bisa ƙarƙashin wannan aya imam al-qurtubi ya kawo rahimahullah sifa ta farko yace a Allah ya satira alaihim bi shay kada shugaba ya dominatin komai ya kankana komai shi kanshi kawai yake so ba ba ruwan shi da mabiya saboda Allah subhanahu ta'ala ya rabi ya mutanen Makka da Madina wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas to bai kyautu ga shugaban da zaka sa a gaba ba ya zama shi kanshi kawai yake so shi ba ruwan shi na mabiya duk shugaban da yake da irin wannan tunanin bai cancanta ya zama shugaba ba in kuma yana kai to ya zama haramun ne mutane su sake zaɓa irin wannan shugaba hmm. sifa ta biyu suka ce an yabda abi ahlil haja shugaba ya fara da mabukata saboda ai kaga anan su sun yi ofarin sun ce masa fa hal naj'alu laka kharjan mu sanya maka lada domin kai mana aiki sai ce a ni ba lada nake so ba ku zo mu tattaru mu team work saboda musulunci ya san aikin bai ɗaya, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya zo yayi hijira zuwa madina da za a gina masallaci an yi teamwork ne waɗannan suna kwaba ƙasa waɗannan suna ɗibo ƙasa waɗannan suna kai ƙasa sannan ga mensin da birkila su kuma suna daidaita ginin bulo annabi da kansa alaihi salatu wasalam shi ma ya participate cikin wannan aiki har ne a lokacin Ammar ibn Yasir radiyallahu an bulo ya faɗa masa aka ce mata amma Ammaru ya mutu rasa ce a'a Ammaru yana raye bai mutu ba taqtuluhu al-fi'atu al ƙungiya azzaluma ita ce za ta kashe abin nan amma amma yana nan a rayu kuɗa shi abin da nake so nuna da'iman teamwork ake so a samu to in ya zamana shugaba kullum shi sa yake so ba ruwan shi da masu rauni bai cancanta ya zama shugaba ba ya tabbata cikin bukari da muslim rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wasallam ta rana ya ji wani irin rubutu daga bayan garin madina sai ya ɗauki doki ko siddi babu kawai ya fice shi ya bismillah ya hau ya je ya ga menene ko da ya je sai ya samu ainihin teku ne ke wannan kumaji mutane sun fito da makamai sai ce duk ku koma lan tura'u lan tura'u ba za a firgita kuma ba za a razana kuma ba za a ba ku tsoro ba kowa ya koma za ta haɗa irin wannan shugabancin da nan kai ka kwanta kana nishari kamar rago ka kwakwa mutane suna nan da bindiga suna mazuri ana fahimta don haka zai fara da suwaye mabukata sannan sifa ta uku a taswiya bainan filafa duk sanda za a ba da allocation ya zama dole a daidaita ba wani marginalization a ce an ware wasu an fifita misali a ba su allocation na na a bar wasu mutane kuma kaga kaman ba rayayyu ba to duk shugaban da yake da irin wannan hali ya fifita wani yanki ko bangare ko gefe akan wani to bai cancanci ya zama shugaba ba in kuma yana kai ne misali to mutane dole su nemi taimakon Allah su rikito su mashi kayan bikimin sa to kai shi kasa dole mutane su yi wannan saboda ya kamata shugaba zama yana equalizing abubuwa ba wai a ce a ya ware wasu mutane su ne misali ko aiki ne ko wani abu ka ce a an ba wasu mutane 63% out of 100 wasu mutane an ba su dan wani abu kaɗan shugaba bai kamata ya yi wannan ba sai sifa ta ƙarshe suka ce Allah ya kuna bil istibdad kada shugaba ya zama Nicolas Maduro dan <laughs> kama karya musamman halin da aka ce wai demokradiya ake yi a ya kamata zama akwai transparency komai a yi shi a buɗe akwai dialogue me kuke so ayi? menene bai da kyau ba wai kawai a'a sununniƙe abu ana ihu ana ihu a ce an yi maza an yi izikiti an sa doka an sa hannu ya wuce ma'ana ko ka rayu ko kana so ko baka so ko ka mutu kawai shike na yi to akwai Allah kuma Allah yadda zai shiga al'amarin zai kawo taimako duk shugaban da yake da wannan istibdad kama karya yanzu akwai wani faisal kabiru kun san shi ba wanda ya san bai taba jin faisal kabiru to ku je ku nemo shi zan gaya muku wane ne insha Allah mala ya ce da lokaci yayi akwai tambaya eh akwai to bismillah abin ka gani wani spokesman ne na wani wani abin nan na wannan shi assalamu alaikum Allah ya tsara malam lafiya da ilimi mai amfani tambaya ta ita ce wanda suka hada kuɗi don yin kasuwanci ya za su yi wurin fitar da zakka idan sun fitar da zakkan za su iya rabawa don kowannensu ya ba wanda ya ga ya dace to wannan shi ake kiran shi sharika company kuma kowa ai ya san abin da ya baya ba mamaki 30 70 ko 60 40 ko 50 50 kowa ya san abin da ya baya to iya abin da ka bayar ne ratio ɗin da za a fitar a buga lissafin zakka yanzu zakka kusan ina ga miliyan sha takwas ne ko da wani abu to abin da kowa ya bayar iya yadda za a cire kuɗin zakkan kenan in kai ka bada miliyan takwas to nawa ne ratio ɗin miliyan takwas a cikin zakka shi da yake da goma misali nawa ne ratio ɗinsa to sai mai yawan kuɗi shi zakkan shi za ta fi yawa sannan sai a cire ma kowa iya adadin abin da ya bayar ɗin na zakka sai ba wanda yake so shi so shine abin da ya kamata yi na wannan shi assalamu alaikum ina so ne a yi mana bayanin lokutan da ake saka tasirin malam a rediyo to wallahi ban sani wani ma um, ban san malam sai ko kai kana da masaniya na da su ba ɗaya zuwa biyu ok to ɗaya eh, alhe to ɗaya zuwa biyu alheri akwai wanda ake sadar su ne kuma ɗaya zuwa biyu alheri suna tv kuma takwas zuwa tara takwas zuwa tara shi ne. na alheri rediyo ɗaya zuwa biyu eh, suna tv takwas zuwa tara na sannan muna rukun malam a dawo karatun ta Allah da ya dawo mana karatun bayan magariba bayan azumi insha Allahu za a dawo da karatu kuma in Allah ya mana yadda muke so muna ma san har tukwicin sallah za mu yi Allah yadda goren sallah ke eh goran abin da yafi shahara goran sallah ko mun canza mai suna tukwicin sallah za mu insha Allah in Allah ya taimake mu muna san za mu yi wannan Allah ya yadda kuma karatu insha Allahu za a dawo abin da ya dan kawo mana distraction wannan gosulo da yake tarawa na bafa fisa muka dan janya abin gadin amma Allah ya da za a dawo insha Allah na nace assalamu alaikum Allah ya kara mana ilimi da ikhlasi amin wannan dan Allah fassara min wannan maganar da Salim Salim bin Hunayt yayi lokacin da yake lallashin kawari jawani bayan an gama yaji sosai sanin da kuma da fikira ka kun karanta to ai na ga lokacin ne wannan da ya rubuta rubutu eh yana da tsawo sai dai in Allah ya sa muna da rai gobe sai ka fara da shi to sai a bashi lokaci enough insha Allah abinda muka karanta muka yi daidai muna fata Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu anan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana waɗanda ba ba mu tare da su a ko ina suke bukatun su na alkhairi Allah ka biya masu waɗanda suke cikin tsanani da kunci da ibtila'i na rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da shi marasu lafiya a cikinmu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka bar su lafiya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba su da shi Allah ka ba su nagari waɗanda suke da ƴaƴayen kuma Allah ka taya su kulawa da shi waɗanda aka jarrabe su da fanɗarewan ƴaƴa maza ne ko mata Allah ka shirye su Allah ka shirye matasan mu kuma ka shirye ƴan mata daga cikin mu waɗanda suka saki hanya Allah karka an shi rayuwarsu akan rayuwar banza Allah ka dawo da su kan tafarki kyakkyawa waɗanda ba su suka ya sha ƙarfin su Allah ka ba su abin biya manema aiki cikin maza da mata Allah ka baiwa kowa aikin da zai zame masa alkhairi masu neman aure a cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari ma'auratan kuma da ake yawan samun saɓani tsakaninsu Allah ka kawo jituwa tsakaninsu ka kauda fitintinu da shidani tsakanin su matafiya a ko'ina suke cikin musulmai Allah ka mai da su gidajen su lafiya Allah ka tsare musu hanyoyin su yan kasuwa da suke kasuwanci Allah ka yaukaka kasuwancin su ma'aikatan ofisoshi kuma Allah ka taimaka masu masu neman aiki Allah ka yi musu taimako Allah abinda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka bamu damuna mai albarka duk abin da ke bamu tsoro Allah ka yi mana maganinsa abin da ke firgita mu yake damun mu a duniya Allah ka mana maganin sa shugabanni da Allah ka daura su akan mu ya Allah muna roƙonka ka jefa imani da tausayi da son ƙasa da talakawa a cikin su waɗanda suke abin da yake ba shi da kyau Allah in masu shiriwa ne Allah ka shirye su waɗanda ba za su shiri ba Allah ka yi mana maganin su waɗanda kuma suke kan daidai Allah ka taimake su akan daidai ka taimake su akan faɗin daidai da bin daidai da gamawa daidai ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci da tarun ƙasan nan da suke aiki don Allah sannan don ƙasa ta zauna lafiya Allah ka taimake su Allah ka murƙushe masu maƙiyansu ya Allah ka ba su gagaruman nasara muna tawassuli da wannan ibada da muke waɗanda kuma su ɗinnan cikin jami'an ake haɗa baki da su wurin cutar da 'yan ƙasa in masu shiriwa ne Allah ka ta su daina Allah ka ganar da su waɗanda kuma ba za su gane ba duk wanda ya tafi da mummunan aƙida Allah karka mai da shi gidansa ya Allah muna roƙonka waɗanda suke tsare a ko'ina ne cikin al'ummar musulmai Allah ka mai da su gidajensu ya Allah ka mai da su cikin gidajensu ko kuma da muke waje Allah karka haɗa mu da mutanen nan ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu duk mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka karkare rayuwarsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa. don mutumin da yake yunkurin ta da fitina Allah ka sa ta cinye ta don mutumin kuma da aikinsa kisan mutane ne Allah ka kawo ƙarshen rayuwarsa mutumin da yake ƙoƙarin ganin bayan mu Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi